Barka da zuwa Hausa Zip TV, tashar da ke kawo sahihan labarai. Idan wannan shine zuwanka na farko wannan tasha, ka danna mana alamar subscribe, sannan ka taɓa alamar ƙararrawa domin kasancewa da mu a kowane lokaci. Sannan kuma wannan bidiyo da kake kallo, ka danna mana alamar laikin sannan kuma ka yi comment, saboda muna lura da duk masu yi mana haka. tamkar gasa ce muka sa akwai adadin da muke son kaiwa insha Allah za mu ba da kyaututtuka idan kana da rabo za ka samu Alhamdulillah, masha Allah, rundunar 'yan sandar jihar Kano ta yi nasarar kama mutum hamsin da tara waɗanda ake zargin su da aikata manya-manyan miyagun laifuka. Rundunar 'yan sandar jihar Kano ta tashi tsaye ne inda take ƙoƙarin kawo zaman lafiya a cikin jihar waɗanda ta yi bincike sosai inda ta yi nasarar kama mutum hamsin da tara a halin yanzu. Waɗannan waɗanda aka kama ana zargin su da aikata laifuka da dama. A cikinsu akwai waɗanda ake zargi da aikata laifin fashi da makami. Haka zalika kuma a cikinsu akwai waɗanda ake zargi da sai da miyagun ƙwayoyi, waɗanda suka kasance masu shigar da ƙwayoyi ko'ina. A cikinsu kuma akwai waɗanda ake zargi da sayan kayan sata, sannan kuma a cikinsu akwai waɗanda ake zargi da yin satai a cikinsu akwai waɗanda ake zargi da aikata laifuka kala-kala daga cikin laifuffukan da suka addabi jihar sanin kanku ne jihar kano tana ɗaya daga cikin manya-manyan jihohin da a yanzu kwace musamman kwacen waya kwacen kuɗi da sauran abubuwa ya zama har da rana mayi ake wanda a cikin jihar kano yanzu akwai unguwar da har da rana za a iya hizge ma waya kana ganin wanda ya ansa babu yadda za ka yi to a ƙoƙarin jami'an tsaro shine suke ƙoƙarin kawo sauyi domin kawo canji a cikin jihar gabaki ɗaya wannan shine aikin da suka fara domin tarkata gwara gurbi ko bata garin da suke aikata wannan abu to allah ubangiji ya samu dace allah taimaki jami'an tsaro ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha mai albarka hausa zip tv domin samun ingantattun kuma sahihan labarai a duk inda kuke a faɗin duniya